addu'a ta tamanin da ɗaya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka ash-shukru falaka alhamdu wa laka ash-shukru idan da yamma ne Allahumma ma amsa bi zaka ce maimakon ma asbaha bi hadisin Abdullahi bin Ghannam Allah ya kara masa yadda abdullahi ibn ghannam ya zo a cikin hadisi cewa duk wanda ya faɗi wannan addu'a a rana to ya riga ya mika godiya dai da shukura da ake so waye wa Allah duk wanda ya faɗi wannan da safe to nauyin da ake bin sa bashin da ake bin sa na ya nuna shukura da godiya ga Allah ya riga yayi haka kuma duk wanda ya da yamma to shi ma insha Allah ya riga ya sauke nauyi ya Allah duk abin da ya wayi gari a gare ni ma asbaha bi duk abin da ya wayi gari a kaina yana tare da ni ni'imatin na ni'ima faminka hadaka ya Allah daga gare ka ne famin indika wa min fadlika hadaka la sharika lak daga gare ka ne daga falalaka kai kai kadai ba wanda ya tarayya da kai wajen bani falala